أمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallacin mai albarka inda muke karatu littafin sunani abi dawuda a kowace ranar alhamis yau alhamis sha bakwai ko sha takwas ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan a cikin kitabu sala muna cikin ababi na babi na 148 babu babun salatu man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud za mu tashi hadisi na bakwai haddathana musa ibn isma'il بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي آه عن علي بن يحيى ابن خلاد عن أمه أن رجلا دخل المسجد ذكر نهوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيدأ الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركأ حتى تطمئن ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركأ حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته, صلاته a satin da ya wuce mun tsaya a hadisi na ɗari takwas da hamsin da shidda hadisin abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wanda yake na magana game da hadisin musiu salatihi yanzu kuma za mu tashi hadisi na gaba wanda ke yanzu dai wannan magana ce kai amma yanzu daga wani sahabi daban rifa'a bin rafi radiyallahu anhu إمام أبو داود يقول حدثنا موسى بن isma'il قال haddasa na hamad an Ishaq bin Abdullah بن Abi Talha an ali bin yahya bin khallad an ammihi anna rajulan ammihi kaun shine rifa'a cewa wani mutum ya shiga masallaci fa zakara nahwahu sai an bace ayin hadisi na bisa al khudri da ya wuce ya yazo yayi salla yayi yawa annabi sallama annabi ya ce mai ya koma ya koma ya dawo su yi ta haka nan qala fihi hadisi rifa'a cikin sai ya ce nabi sallallahu alaihi wa sallam Inna la tatimmu salatan la li ahadin minan nas yadda al'amari yake sallar ɗaya daga cikin mutane ba za ta cika ba hatta ya tawabba'a fa ya ba'al wudu'a ya anima wadi'ahu har sai yayi arwalla ya sanya arwalla bagirinta wato ya wanke komai yadda ya kamata ya wanke fa thumma yukabbiru sannan ya kabbara bayan ya gama arwalla wa yahmadu Allah azza wa jalla ya gode ma Allah madaukaki mabuwayi wa yuthni alaihi da mai yabo wannan shi ake cewa du'a ul istifta wa yaqra'u bima tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya sawwaka na qur'ani thumma yaqulu Allahu akbar sannan ya ce Allahu akbar thumma yarka'u hatta tatma inna mafasiluhu yayi ruku'i sai gabbai ne sun natsu yana mai ruku'i thumma yaqulu sami Allahu liman hamidahu hatta sauya qa'ima sannan yace sami Allahu liman hamidahu har sai ya daidaita yana tsaye thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu hatta ta tatma inna mafasiluhu sannan ya ce Allahu akbar ya yayi sujuda sai duk gabbai ne sun natsu yana cikin sujuda thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan sannan ya ce Allahu akbar ya dauko kai ne daga sujuda sai ya natsu yana zaune thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjud hatta ta tatma inna mafasiluhu sannan ya ce Allahu akbar ya koma yin sujuda har sai gabbai ne sun natsu thumma fa ra'sahu kabbir sannan ya ɗauko kai ne ya koma yin kabbara fa'iza idza fa'ala dhalika faqad tammat salatuhu idan ya aikata ka sallar shi ta cika wannan hadisi mun shi ya sha wuce mu a wurare daban-daban nan ma ya sha wuce mu satin da ya wuce gare shi muka tsaya sai ka baya bukatar dogon bayani annabi sallallahu ya faɗi sai kai haka ka natsu kai ka natsu kai ka natsu shine babin gaba ɗaya wannan hadisi ne zai ta maimaita muna idan muka zo ga wata gaba wadda babu a cikin wani hadisi sai mu tsaya sai mu tsaya mu yi bayanin ta حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام ابن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن علي بن يحيى ابن خلاد عن أبيه عن أمه رفاء عن أمه رفاءة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أهدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ف فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسه برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله أك... ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال هشام وربما قال جبهته, من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قائدا على على مقعده ويقيم صلبه فوضع فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك إمام أبو داود يأتي حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك إن دواية مكو كما هشام بن عبد الملك الطيالسي كو da yana wuce mu a matsayin mallamin Abu Dawuda yanzu kuma ya zo mallamin mallamin Abu Dawuda Imam Abu Dawuda yana riwaya gare shi sannan yana riwaya ga ɗaliban shi wal Hajjaj bin Minhal qala حدثنا الحمام هو ابن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد an abehe an ammihi rifa'a bin rafi wa'annan sun wuce mu bi ma'anahu da irin ma'anar wancan hadisin da ya wuce qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisin yace annabi sallallahu alaihi wa ce yace inna la tatimmu salatu ahadikum hatta yasbiga alwudu hai da al'amari yake sallar ɗayan ku ba za ta cika ba sai ya cika arwalla ya kyautata arwalla kama amarahu Allah azza wa jalla kamar da Allah madaukaki mabuwayi ya umurce shi fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqaini in ya tashi a wallan ya wanke huska tai da hannaye ne zuwa ga mifaqaini zuwa ga gwiwa hannu wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al ya shafi kanshi da kuma kafafun shi zuwa ga al idan sau thumma yukabbiru Allah azza wa jalla sannan ya kabbara ga Allah ta cewa Allahu akbar kenan wa yahmaduhu sannan ya gode ma Allah wata yayi wannan du'a ul istiftah kenan thumma yaqra'u min alqur'ani ma udina lahu fihi wa tayassar sannan ya karanta ne daga qur'ani abinda an ka umurce shi da ya karanta ita ce fatiha wa tayassar da abinda ya sauƙaƙa na na sura fa zakara nahwa hadisi hammad ya ambaci irin hadisin hammad da ya wuce hammad bin salma qala thumma yukabbiru fayasjudu fayumakkina wajhahu sai ya ce cikin wannan hadisin sai ce yayi sannan ya kabbara yayi sujuda amma in ya yayi sujuda wannan shine kari da babu a cikin wa'ancan lafazin ya tabbatar da huska ce a ƙasa wa qala hammam rubbama qala jabhatahu min al-ardi wata kuma cewa yake annabi ya ce ya tabbatar da goshi ne akan ƙasa akan wannan lafazin ne Imam al da waɗanda suka bi cikin malamai suka ce baya halatta mutum yayi sallah da rawani ko da hulla ya kasance sai yake azawa tsakanin goshi ne da ƙasa dole hatta makina jabhatahu min al-ard haka wajen waja'ar wallama yana halatta mutum ya shafa ga rawani amma bai halatta ya shafa ga ga goshi dole rawani ne sai ya kasance bai kawo ga goshi ba haka wajen sallah ma bai halatta ya kasance yana da rawani ba ko da hulla ta kare mai in akwai zafin rana yana iya aza wani abu ya aza yayi amma idan babu zafin rana ita hulla ko rawani baya yiwa yi imam al-khatabi yana ganin ci sai ya maimaita sallah duk wanda yayi haka nan kuma akwai malamai da suka bi shi akan haka domin wajen shafa kwata kwata akwai hadisi fa masaha bi jabhatihi wa ala amamatihi annabi ya shafi goshi ne sannan ya shafi bisa kan rawani ne malamai suka ce wannan shine kadan cewa kenan rawanin da ake shafa ba zai ba zai ruhi ha goshi ban ya ruhi ha goshi dole sai an cire shi ya kasance akwai inda za a wanke huska domin goshi din yana yana bisa yana cikin huska ita kuma ba shafa akai yi ba wankewa aka don haka in an wanke wajen shafa sai ya kasance an shafi an shafi rawani haka wajen sujuda dole sai an jaye hulla in hulla ce in rawani ne sai an shahe shi sai mu ce ya sujuda ya sujuda akan ƙasa hatta tatma inna mafasiluhu wa tastahi har sai gabbai ne sun natsu sun miƙe ya kasance kowane ya tsaya thumma yukabbiru fa yastawi qa'idan sannan ya kabbara ya taso zamne ala maq'adihi A yanzu zamna akan mazauna tai wa yuqimu sulbahu ya tsaya da bainai wato ya tsaya ba kan kafa ce ba ya tsaya akan mazaunar shi don haka wannan zaman yaushe ake yi ne cikin sallah raka'a hudu ko raka'a ta hudu ko raka'a ta karshe ko ta hudu ko ta uku don shi ciki sai ce fa wasafar salata hakada arba raka'at sai ya siffanta sallah kamar haka raka'o'i guda hudu haka wannan zaman da yace mutum ya zauna bisa ga abin zama tai wannan zama ana yin shi ne wani lokaci ana yin shi ne lokacin zama na karshe zama na hudu ko zama na uku don shi an bace raka'a hudu a annabi sun ce la tatimu salatu ahadikum hatta yaf'al yaf'al zalika hatta yaf'al zalika sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika sai ya aikata irin haka yadda aka faɗi cikin wannan hadisin haka dai duk hadisin musulun salati ne abin da ke nuna mana cewa a cika sallah yadda ya kamata حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى ابن خلاد عن أبيه أن رفاء أن رفاءة بن رافع رضي الله عنه بها بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك fa iza rafa'ata faqa'at ala fakhidhika al-yusra امام ابو داود حدثنا وهب بن بقية الواسطي عن خالد بن عبد الله الشماء الواسطي عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن الخلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة وانش حديث ندي وشي دي تكاو من حديث رفاعة تاني إسنادي دبن دبن قال فإذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر annabi ya ce mai idan ka tashi ka fuskanci alƙibla to kai kabbara lokacin kai kabbara tun makara bi ummul qur'an wa bi ma sha Allahu an taqra sannan kai karatu da ummul qur'an ita ce fatiha da kuma abin da Allah ya so ka kai karatu da shi na sura wa idza raka'ata fa da'a rahataika ala rukbatayka idan ka yi ruku'i ka sanya tafin hannunka akan guwayyunka wamdud zaharaka sai ka miƙe banka kana ruku'i wa qala annabi yace mai fa idza sajadta famakkil li sujudika idan ka yi sujuda ka tabbata kana mai sujuda ka tabbata sai gabobin da ake sujuda sun kai ƙasa sun natsu suna sujuda wa idza rafa'ta faqud ala fakhidhika yusra idan ka taso daga uh, sujuda ka zamna akan ka ta hagu wannan shi ake ma al iftirash wanda ake tsakanin sujuda da kuma inda aka yi idan aka yi rakawai guda rakawai guda biyu tsaye حدثنا معمر بن قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثنا قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن أمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا تمت ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك إمام أبو داود حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أولية عن محمد بن إسحاق المدني kun san halin Muhammad bin Ishaq al-Madani wanda ke sudukun ne Eh, eh, hadisin duk da ka gan shi cikin isnadi to hadisin sai zai kasance hassan hadisin ba zai kasance ingantacce ba sai yana da wasu hanyoyi da aka hada ah, muhammad bin isaac al-madani lokaci ɗaya suka yi da imam malik lokaci ɗaya suka yi da imam malik da a madina amma imam malik ya fi shi ya fi shi karfi sosai shi bai da karfi ya kasance su dukun ne wata yana yin kuskure a hadisin shi قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن أمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك أنا مثلا سيتش ما إذا كتاشي زوا صلى فكبر الله تعالى كي تكبر على الله ثم قرأ ما تيسر عليك من القرآن ka sanin ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai mun san huruful jari tanubu ba'daha ba'dan Ah, zai yi ala ta zo matsayin ba ba ta zo matsayin ala wannan yana tawa da yawa har cikin qur'ani ainan ya sharabu biha ibadullahi yufajjiruna ha tafjira wal ainu la yashrabu biha inma yashrabu minha amma saboda huruful jar sashen suna tahowa matsayin matsayin sashe ko da yaushe sai shi da yace faqara bima ah, ikra ma ta yassara alayka min alquran daidai yake da ikra bima ta yassara ma ka min alquran karanta abin da ya sawwaka ah, da kai nan na qur'ani وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن النبي صلى الله عليه وسلم cikin tsakiyar تكين ka ka كنسو waftarish fakhidaka al-yusra sai ka shinhida ka ta hagu sai ka zauna bisa gareta ta wannan iftirash wanda ake a tsakiyar sallah ya zauna thumma tashahhad sannan kai tahiyya thumma idza qumta fa mithla dalika sannan in ka tahi tsaye ka aikata irin da ka aikata ga wancan ga wancan biyu da suka wuce hatta tafruga min salatika haka gama sallarka har yanzu hadisin ɗaya ne yake to mun da isnadai daban-daban حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبر وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك إمام أبو داود حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزركي أنا دي يكسن شيطان علي يو رواية شيني يحيى بن علي ya ne ali makbulun ne imamu abu dawuda da imamu tirmidhi zai sun mai riwaya hadisi amma a cikin isnadan mu da suke wucewa gaba ɗaya babu inda yahya ya ruwaito gaba ɗaya suna fara daga baban shi ne ali amma yanzu yahya zai daga wannan hadisin isnadin shi zai kasance hasan ne saboda tahowar yahya ciki wanda yake bai kai karfin yan gidansu ba wanda su suka saba yiwuwa riwaya wannan hadisin in kun ka diba baya kun ka diba duk isnadan tun da muka fara karanta hadisin gida ɗaya ne muke ta karantawa amma sai yanzu wannan yahya ya zo yahya ibn ali بن خلاد بن رافع الزرقي أنا به عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan hadisin da ya wuce wanda dai tun da shi yake wuce muqala fihi a ciki sai yace fatawadda kama amarka Allahu azza wa jalla kai arwalla kama yadda Allah ya umuce ka kai arwala. thumma tashahhad fa aqim sannan kai kiran sallah kai iqama nan ya zo bai da cewa ya kiran sallah ya yi ikama wanda kin da cewa ko mutum ɗaya ke sallah kenan zai iya kiran sallah ya yi ikama tun da mutum ɗaya ne annabi sallallahu ke sallah wannan shi ya fi ƙarfi. wasu na cewa a gaba ɗaya hadisin rifa'a da muke karantawa ɗazu ba hadisin mushi salatihi ne wannan hadisi ne daban annabi na koyi sallah fa'ila ne nan saɓanin na mushi salatihi amma kamar da Abu Abu da ya kawo muna sai ya ce bi na nahwihi da irin wancan hadisin da ya wuce na Abi sai al-Khudri wanda muka karanta satin da ya wuce don haka har yanzu shine annabi ke koya masalla yace mai fatashahad faqim kai kiran sallah kai iqama thumma kabbir sannan ka kabbarta fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi idan ka har da ci qur'ani wani abu na qur'ani ka karanta da fatiha da wani abu wa illa idan baka iya karatun qur'ani ba fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu ka kai ma Allah godiya ka gema mashi kai kai ta halele wanda ya wuce ma ababbuka baya ya zai ce wanda ga ya zai ce wanda bai iya fatiha ba na mutum daya bismillah a'a wannan nan sukal janna wannan ka fara da naka kenan shi ma sai da an ka gaya mai yace hada lillahi fa mali sana annabi ya gaya mai wannan bismillah wannan shi yake karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah aw tayyib al aliyyil azim wayne su wanda bai iya fatiha ba su yake karantawa shine kuma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da shi in baka iya ba fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu wa qala fihi fa in taqassa minhu shay'an in min salatika idan ka rage wani abu daga cikin abin da koya maka na sallah to ka rage daga cikin daga cikin sallarka nake muku mallamai suna jin daɗin wannan lafazi cewa wannan lafazi yana nuna cewa kenan wanda bai iya ya yayi haka yadda annabi ya ce ba sallah ce bata ɓaci ba in ya yi ikhlali da yawa ya kasance sallar ta kai irin ta musu salatu sai a ce ya koma mai ta sallah bata yi ba amma kila a ruku'i ne wani ruku'i bai iya nawa yadda aka ce na ko a sujuda bai iya nawa to sallah ta za ta rage gwagwaro abin da bai yi ba ko kuma wata ya zo yana sauyi ya kasance ya kasa cikawa da ya kamata to gogoro bai da bai cika ba gogoro yadda sallah ce bata cika ba na gaya muku ah, an ce sahabbai suna jin daɗin wannan wannan wannan hadisin na rifa'a saboda wannan lafazin ta cewa in ka rage wani abu ciki sallar ka tarihi a annabi bai in ka rage wani abu ciki ba sallar ka bata yi ba حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن المحمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير هذا لفظ قتيبة إمام أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي وين أبو الوليد الطيالسي مسنا شي هشام بن عبد الملك كو يا وجه مدازو bai wuce mu ba yau ina ya wuce mu a matsayin mu ya wuce mu dazu hasan ta matsayin mallami mallami abu da ko shi nake son ku kiyaye domin duk kun ka gansu ya kasance cewa in kana sanin suna akwai dan a don cikin hadisi akwai wani cewa ma'rifatul kuna wanda ya san alkunya dazu ya faye shi da suna ne Hisham bin Abdul Malik yanzu kuma ya faɗe shi Abdul Walid al-Qayalisi duk mutum ɗaya ne wanda bai sani ba sai ya aza mutum biyu ne dazu ya faɗe shi a tabakan mallaman mallaman shi yanzu kuma ya faɗe shi a tabakan wa a tabakan mallaman shi ko قال حدثنا ليث ابن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب شيماء المصري عن جعفر بن الحكم عن ها وانا اسناد يا قاري وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن جعفر بن عبد الله الأنصاري Ja'far bin al-Hakam can shine Ja'far bin Abdullah al-Ansari Hakam kakan shi ne sunan shi Ja'far bin Abdullah bin Hakam al-Ansari an, an Tamim bin Mahmud عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum yayi kuce irin kucen hankaka kamar yadda muke kucin kuciya ko kotun kuciya mutum ya doko daga rukuyi bai dade bai koma sujuda bai dade bai ya dago to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana irin wannan Wakke shil sabo sannan kuma da shimfiɗa hannu kamar yadda namun daji ke shimfiɗawa yan mutum zo su juda maimakon ya sa tafin hannuwa ne ya kasance wajen su juda tafin hannuwa ne ɗaya tafi ƙasa gehen hannu ne ya jaye shi daga gefen daga gefen jikin shi sai wasu su shimfiɗa sai kasance ya shimfiɗa ra'i ne kamar yadda kare kai in ya eh, tsuguna ko zaki ko kuma cikin namun daji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wa an yuwattina rajulul makana fil masjid kama yuwattinul ba'ir da kuma mutum ya tanadi wani wuri da yake zama kamar yadda raƙumi ka yi raƙumi idan suka dawo kowane ya san inda yake zama ne yake zama inda yake zama baya wuce nan yake zama to baya da kyau mutum masallaci da ba liman ba ya sauki wani waje da nan ɗaya ka zama kullum ya zo ga wajen shi kila in wani ya zamna ma sai ya ji cewa wani ya zamna min wuri na a wuri na to ba ba a da bogi a masallaci anan sun san ya hana haka nan in ka zo kai sallah can a gehen dama jibi in ka samu gehen hagu kai sallah wa ga ta kila kana daidai liman wataran kuma da kai da liman mutum biyu wataran da kai kai an na farko a a gehen dama wataran kai an na biyu a gehen dama haka ake so kuma wannan shi yafi fa'ida domin duk inda kai sallah sai ya shaide ka ranar alkiyama ka ka samu shaidu da yawa ya fi ka samu shaidu waje ɗaya kawai kace ko da yaushe eh in kana sallah ko da yaushe sahun farko kan wannan ya fi kana sallah sahun da ba na farko ba amma a sahun farko abinda abba so ya kasance ka dauki bagire ɗaya kullun na kake sallah annabi sallallahu ya hana haka nan ka kutana da wajen sallah kamar da raƙumi ke tana da wajen zama hada labdu qutayba wannan lafazin na qutayba ne ba na abul walid tsayalisi bane da ma mallaman shi guda biyu ne a hadisin حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي Imam Abu Dawud ya ce haddathana Zuhair bin Harb Abu Khaisama ya dade bai wuce mu ba da yana wucin farko Abu Dawud kusan kullun sai ya wuce mu kullun farko farko amma yanzu ya dade bai wuce mu ba Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ga shi da yawa amma bai kai ga Imam Muslim ba imam muslim wannan zuhair bin muawiya abu haithama yana cikin manyan zuhair bin harb abu haithama yana cikin manyan manyan mallaman mallaman imam muslim har ya rawaito hadisi 1200 da gare shi cikin sahih muslim cikin sahih muslim hadisi 1200 na abu haithama ne sauran kuma na sauran mallaman mallaman abu dawud ne ga mallaman imam imam muslim قال huwa ibn abdul hamid ana الحميد sa'ib an salim al barad qala البراد قال ibn amr al ansari aba ابا al badri Ah, yace mun zo inda ba mas'udin badari sunan shi ukba bin amir al ansari Allah ya jada shi fakulna lahu sai muka ce mishi haddithna an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba mu labarin sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙama bai na aidina fil masjid sai ya tashi gaba gare mu cikin masallaci ya tsaya gaba gare mu fa kabbara yayi kabbara falamma raka'a wa ba'a yadayhi ala rukbatayhi lokacin da ya yi ku'i sai sanya hannuwa ne akan guwayyun shi waje ala ahu asfala min zalika sai ya sanya farutan shi ƙasa ga gwiwa ta yi ina fata kun fahimta ko idan ya yi ruku'i zai sa tafin hannu ne nan cikin hannu zai sa ga gwiwa saboda ka dole faruta za su yi ƙasa ko za su kasance sun yi ƙasa ga gwiwa shine waje ala ahu asfala min zalika sai ya sanya faruta ne su kasance sun yi ƙasa sun yi ƙasa ga gwiwa wajafa baina mirfaqaihi sai ya bude tsakanin hannaye ne ya bude bai matse hannaye ne da jiki ne ba hatta taqara kullu shay'in minhu har kowace gaba ta tabbata inda take yana ruku'i sun qala sami Allahu liman hamida sannan ya ce sami Allahu liman hamida faqama hatta taqara kullu shay'in minhu ya tashi tsaye sai da kowace gaba ta koma inda take daidai sun ثم كبر wa ووضع كفيه على الارض sannan yayi kabbara yayi sujuda ya aza tafin hannuwan shi akan ƙasa thumma jafa baina mirfaqaihi sannan ya nisanta hannaye ne ah, daga jikin shi hatta taqawa kullu shay'in minhu har sai da kowace gaba ta tabbata a wajen sujuda yana yana sujuda thumma rafa'a ra'sahu fajalasa hatta taqawa kullu shay'in minhu sannan ya dauko kai ne daga sujuda ya zamna sai da kowace gaba ta natsu gare shi ta koma inda take fa fa'ala mithla zalika aiba sai ya koma aikata haka a raka'a ta biyu thumma salla arba'a raka'atin sannan ya salla raka'a hudu mithlaha da raka'a kamar daidai wannan raka'a ta farko fa salla salatahu yayi sallaci sallatai bayan ya gama fa salla salatahu lokacin da ya gama sallatai tun maƙala sannan ya ce muna haka da ra'ayina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli haka mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah wannan ya daidai da hadisin Uthman bin Affan lokacin da ya kira eh, da ruwa yayi arwalla aka kawo mai ruwan arwalla ya arwalla bayan ya gama ya gama ya ce haka da ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tawadda ko da ayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa wudu'i hada daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya walla kamar da ni a walla sadaka wannan babin da ya kan tashe mu tsaida bai a cikin ruku'i sai an ya natsu da kuma tsaida bai a cikin sujuda sai mutun ya natsu da kuma tsayawa duk inda ake tsayawa ya kasance sai mutun ya natsu kada ya yi kotun kurciya a cikin sallah kada ya aza hannayen shi kamar yadda yadda namun daji ke shimfiɗa hannayen su a cikin sallah haka duk bayanin da mun yi a hadisin da ya wuce dukkanin wa'annan babukan mun ƙara bayani ne kawai wata lafza da take za'ida ba ta cikin sauran hadisai don haka sai mu tashi babi na gaba babu ƙaulin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu salatin la yatimmuha sahibuha tutammu min tadawwuhi حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال فنس فنس فنسبني فانتصبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أتمها أم نقصها قال كانت فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان نقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوعا قال أتموا لأبدي فريضة من تطوعه فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال ثم تؤخذ الأعمال على ذاك Imam Abu ya ce babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wa sallam kullu salatin la yatimmuha sahibuha tutammu yace babi mai magana game da cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk sallar da mai ita baya cika ta za a cika ta cikin sallar ta nafila wacan hadisin zai bada bayani idan an je lahira aka bincika sallah sai kasance sallah bata cika ta fa'ila sai a bincika idan mutum yana da nafila sai a ɗauko nafila sai a yi da ita don haka wasa da nafila ba a bu ne mai kyau ba imam abu dawud ta dasana yaqub bin ibrahim ad-dawraqi qala hadathana isma'il ibn ibrahim bin ulayya qala hadathana yunus bin Ubaidin an al bin abi al-hasan basri an anas bin hakim ad-dabbi qala khafa min ziyadin aw aw min ziyad yace ya ji tsoro Anas bin Hakim yace ya ji tsoro daga Ziyad ko daga Ibn Ziyad ɗaya daga cikin shugabanni ne a wannan lokacin wanda yake in ka ji tsoron shugaba kaza sai ka cire kai wani gari misali in kuna da matsala da shugaba kaza wannan lokacin ba za a iya ɗauka hotunka a buga ga jarida a ce ana neman ka ba ba za a iya gano inda kake ba da ka ban mutum ya zan baka gani ne babu wata wasila da aka iya gane ka don haka da ya ji tsoro ne sai cire na ta yi madina sai ya zo madina falaki abu huraira a madina sai haɗu da abu huraira kala sai yace fa ni fanta sabtu lahu sai ne mai sanin nasaba ta kai da daina kake a malamai sun sabani wajen fassara wannan wasu kace fanta sabtu lahu a can karshe sai gane cewa shi ma dan uwa ne nake can da muka tafi an ce da wane nake dan wane dan wane cikin kabilar wane kaji asalin mu kaji asalin mu sai gane cewa ashe ashe dan kabilar su nake wasu kace a fanta sabtu lahu dai sai na gaya mai nasaba ta cewa kai da ina kake sai na gaya mai nasaba ta akwai wata fassara ta uku fanta sabtu lahu fa nasabani sai shi ya faɗa min nasaba ta sai ni ma ni faɗa mai ta amma malamai sun istibadin wannan saboda madina ya zo shine ba wa buhura sananne ne bai bukata ce kai kuma kai awwa amma dai duye da ya doka dai wannan bai da alaka da hadisin mu qala fa qala sai sai abu hurairah yace ya fata ala uhaddithuka hadithan ya kai saurayi in baka wani labarin wani hadisi mana qala qultu bala rahimakallah yace eh Allah ya maka rahama wannan abin wannan rahimakallah haka daliban hadisi ke faɗa ma malaman su a can da da da duka don kun ga satin da ya wuce na yi muku inkari da aka yi addu'a ba ku ce amin ba wannan addu'a da ake ce amin ita ke sa mutum ya tsaya na karanta suwa ita ita babban abin da ke sa mutum ya tsaya karanta suwa malaman da ita ta sa suka tsaya suka karanta suwa kuma dole ce ga wanda ke dauka karatu domin annabi sun ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu dole ce Allah kallake na abin da zaka iya bai abin da yasa ko ga ba a neman ta da yawa domin mutum yana yana yawan danne haƙƙi ne saboda jin kunya haka mutane suka gada kunya tana sa sai mutum ya danne haƙƙi ne ba zai nema ba to amma in mutum mai hankali ne ba dole sai wanda ya nemi haƙƙi ne aka bashi ba duk wanda yake da haƙƙi dole a bashi wannan ita sa mallamai suka tsaya karatu kuma waɗanda ba tsaya karatu babu abin da suka ji haushi in ba wannan ba imam ibn kasir ya kawo ta kissa cikin bidaya wani haya cewa mansur bin mu'tamir ya kasance babban khalifa cikin khulafa ubanil abbas amma babban malami ne na karatu mun sha wuce da sai ne anan sai nan ministoci ne da da sakatar manyan sakatarori ne suka taru sai suka ce mai fashe ma a wuzarahu wa kutabuhu manyan ministoci da manyan manyan sakatarori suka taru sai suka ce mai yan fada suka ce mai wai akwai wani daɗi da baka jiya ba amirul mu'minina akwai wani daɗin duniya da baka jiya ba sai ce eh ɗaya ne suka ce menene yace qaulul muhaddith yarhamukallah yace ce wadda ɗaliban hadisi kai qaulul muhaddith yarhamukallah ce wadda ɗaliban hadisi kai yarhamukallah idan malami ya ba su hadisi sai mai addu'a Allah ya maka rahama akan hadisin da ka ba mu yace shi dai abban samu ba cikin cikin cikin rayuwata saboda haka ku da muke tare da ku kawai ina harkan mulki ne wannan kai an ministan kaza kai wannan kai an sakataren kaza rubuta kaza rubuta kaza amma babban abin da ya kuce mai a rayuwa shine wannan addu'a don haka duk wanda ke kanta suwa yana son wannan addu'a ai mai addu'a Allah ya kara mai basira ai mai addu'a Allah ya kara mai ikhlasi ai mai addu'a Allah ya tabbatar da shi ai mai addu'a Allah ya tsere shi ya tsantsar da shi daga riya Allah ya tsantsar da shi daga kuskure Allah ya tsantsar da shi ga tube halshe wannan kuma dole ne ga masu saurayin karatu wanda yake wajibi ne ya ɗaya daga cikin haƙƙi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza musu cewa lalle lalle dole su yi don shi sabai za su kira annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da muke karanta zai cike ga annabi sai su ce sallallahu alaihi wasallam ma mun zo mu karanta mu ce sallallahu alaihi wasallam sai mai tashi addu'a a matsayin shi ya karantar da su kuma haka duk ɗalibai ke yi ga duk waɗanda suke karatu saboda wannan wajibi ne na dole dole sai sun yi wannan in ba su ba yana nuna nakas yana nuna tawayawan muru'a yana nuna rashin aiki da yana nuna rashin aiki da karatu don haka sai ya ce qultu bala rahimakallah nace eh haka ne ba ni labari Allah ya ma rahama qala yunus ah, sai Yunus bin Ubayd yace wa ahsibuhu zakarahu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ina tsammanin ya ce mini annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kaza abinda zai fitowa yanzu yace inna awwala ma yuhasabu nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah cewa sallah ita ce abu na farko da za a wa mutum hisabi da shi ranar alkiyama sallah tana da muhimmanci muhimmancin ta wuce duniya da mutum yake tsammani mutum in ya bar duniya abu na karshe da zai barin duniya akan shine sallah sallah za a yi masa na kai shi a togudi sannan lahira in yace abu na farko da za ka fara tambaya ce shine sallah kun ga da ita ya bar duniya abu na karshe da kuma ita an ka fara mai tambaya a lahira abu na farko qala fa yaqulu rabbuna azza wa jalla sai ubangijin mu madaukaki mabuwayi sai ya ce li malaikatihi ga malaiku ne wa huwa alam amma Allah ya fi su sani amma sai ya ce musu unzuru fi salati abdi ha amna qasaha ku jiba sallar bawa na ya cika ta ko ya tawaye ta fa in kana tamma kutibat lahu tamma idan cika kata suka jiba sai ce to sallah ta cika wa in kana taqasa minha shay'an idan kuma ya kasance ya rage wani abu ya tawaye sallar bata cika ba qalan furu hal li abdi min tatawwa sai Allah ya ce ku diba bawa na yana da tadawwi kaga yana tadawwi yayi maka matsayin farilla ya kasance yana da matukan muhimmanci fa in kana lahu tatawwun qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwihi idan ya kasance yana sallah ta tadawwi da yake sai Allah ya ce to ku cika mai sallah ta farilla da sallah ta tadawwi da yake thumma tu'khadhu al a'malu ala zalika san da sauran ayyuka su ma a ɗauke su akan haka ya zo zakka a jiba a gani cewa ya cika eh in ya cika zakka to in bai cika zakka ba sai a ce to yana sadaka da yayi eh to a dawo cikin sadaka a cika mai azumi na farilla fa ya cika eh ya cika da bai cika ba yana tawaya ya ga yana azumi yayi ƙarya ga yana azumi yayi giba ga yana azumi yayi wani abin da bai dace ba sai a ce a jiba yayi wasu azumma wannan nafila ce eh sai a dauko sai a sa mai wannan hadisin cikin isnadi ne akwai wannan Anas bin Hakim Ad-Dabbi wanda yake mastur ne bi ma'ana majhul ne amma hadisin ya inganta ta wasu hanyoyi daban-daban kamar yadda zamu ji hanya ta gaba a hadisin hadisin zai kawo na karshe na uku zai kawo ma'anar shi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عن داود بن أبي أبي حمد عن زرارة ابن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك ما أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليد شيني دي وانشان دي وچي كم ناچي مجهولي ني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه don haka duk yanzu eh inda wannan tsaye ne an kada da wancan da bai bada ma'ana komai saboda duk mutum guda ne shi dai ne har yanzu ba a gane kowanne bane illa da waje ɗaya take to amma a na gaba wanda zai tasai yace hadathana musab ibn isma'il qala hadathana hammad an daud bin abi hindin an ta bin aufin an tamimin dari an nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hadal ma'ana wannan isnadin ingantacce ne kuma ya bada ma'anar wancan hadisin to aka sai mu ce wancan hadisin ma ingantacce ne qala thumma zakatu mithla zalika sanan ga zakka ma ayi haka ce ya cika in an ce bai cika ba ce yana da tanafila thumma tu'khadhu al-amalu ala hasbi zalika sanan duk ayyuka haraji ba na farilla in ya cika in bai cika ba dauko cikin na cikin na nafila tafri'u abwabi ar-ruku'i باب وضع اليدين على الركبتين حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عن أبي يعقوب قال أبو داود واسمه وقدان عن عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتين فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإن كنا نفعله فنحينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب على الركب Imam Abu Dawud ya ce tafiyu abwabin ruku'i wa sujud yanzu zai kawo babuka za su magana game da ya rarraba su babuka za su magana game da ruku'i da sujuda babi na ɗai babu wa ba'ul yadaini ala rukubataini babi mai magana cewa idan an yi ruku'i hannaye ana aza ne bisa ga gwiwa imam abu dawud yace hadathana hafs ibn umar qala hadathana shuba an abi ya'fur abu dawud yace wasmuhu waqdan wasu ce waqid abu dawud yace suna ne dai waqdan an musab bin sa'ad bin abi waqqas qala sallaitu ila janbi abi musab yace na yi sallah gehin babana mahaifina sa'ad bin abi waqqas faja'altu yadayya baina rukbatayya sai ni sanya na guda biyu nisa su kamar da ake nin matse su nisa su tsakanin guwayu na guda biyu wannan shi ake ce mami mun karanta anan mun karanta a bukhari na gaya muku suna ne mi suna ne at-tatbiq ko tayyib sai at-tatbiq watan ya haɗe hannaye ne guda biyu haka ya sanya su tsakanin tsakanin guwa guwayu ne maimakon ya aza hannu na dama bisa ga gwiwar dama na hagu bisa gwiwar hagu fana hani an zalika sai mahaifina ya hana ni haka fa sai da komai fa sai ce la tasna hada kada ka aikata haka fa inna kunna naf'aluhu mun kasance muna aikata shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa nuhina an zalika sai aka hana mu yin haka wa umirna an naba aidina ala rukab sai aka umarce mu mu sanya hannayen mu akan guwayo wacan can da farko ana sallah at tadbiq ake ya zo kuyi sai a mace hannaye guda biyu sai a sanya su tsakanin guwayo sai a mace haka akai daga baya sai aka shafe wannan sai aka ce hannun dama aza gwiwar dama hannun hagu aza aza hagu حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الكمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركى أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذ على فخذيه وليطبق وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية هذا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن أسود وأنا سنة إسنادي أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دق إبراهيم زوج أشي أنا أتكلم إسنادي أكتم سلسلة أصحاب الرعي وسلسلة أهل الرعي iza ka qala kun falyaf ta falyaftarish abdullahi bin mas'ud ce idan ɗaya ku yi rukui falyafrish zira'aihi ala yi ya shinhida zira'i ne akan akan akan katattara tai wal yutabbiq baina ya yi tatbiki tsakanin kaffaihi tsakanin hannaye ne shi abdullah bin mas'ud ce haka a akai a ce ka anni fa ka anni anzuru ila ikhtilafi asabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu ina ganin yadda annabi sallallahu alaihi ka yi shi abdullahi bin mas'ud har annabi ya rasu shi haka ya kai yake har yace kufa haka ya kai. don shi duk malamai sun ijma'i cewa ga yadda aka talla ya to rukuyi za a za gwiwa hannun dama bisa gwiwar dama hannun hagu bisa gwiwar hagu ban ci abdullahi bin mas'ud da ɗaliban shi guda biyu aswad din wanda suka rawaito aswad da alƙama. su ko da yaushe haka suka tafi cewa lalle da ake sallah yanzu rukuyi mutum zai mace hannaye ne ya aga su bisa guwayu eh, bisa katattara tai sai ya tabe tabe hannuwa ne sai ya sa su cikin guwayu ne ya mace haka Abdullah bin Mas'ud ya tafi shan ma at-tadbiq amma sauran sahabbai sun nuna ba haka ba ga Sa'ad bin Abi waqas lokacin hadisi ya wuce mu nan ya taɓa yin haka nan ya aika ma sa'ad bin abi waqas ya ce yayi gaskiya haka muka kasance muna yi a da daga baya sai aka hana mu to amma shi abdullahi bin mas'ud bai san da an hana ba to haka haka yake sallah kuma yake koya ma mutanen shi kuma irin wa'annan suke kawo sabanin da ake samu ga mazhaba dukkanin suna samuwa daga wani sahabi shi wannan ya tafi a kufa haka ya karantar da su da abubuwa da yawa da ya tafi da su a kufa haka ya karantar da su cikin sunan wayanda suka wuce mu idan ana sallah mutum biyu da liman mun san cewa bayan mutum biyu ka tsayawa amma shi a'a mutum biyu guda ya tsaya gehen dama ne guda ya tsaya gehen hagu ne haka yake sallah da su kuma haka ake wajen gehen hanafiya domin me domin haka ya koya musu kuma duk yana amince musu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka wata ran sahabbai da yake ba kullu suke inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da yaushe ba awa 24 za a yi wani abu ya jima an shahe kana na aka yi an shahe baka san an shahe ba sai kasance baka sani ba don haka in ta kama ka sai ka bada fatawa da abin da ka sani don haka babu fada tsakanin mazhabobi wanda ya karanta raf'ul malam na shekul islam min taymiya zai ga irin wannan misalan da yawa kuma zai ba mallamai uzuri sai dai wannan bai sa kuma kai abin da ka tabbata cewa ba daidai bane zuwa da sai iske mu ga yadda aka yi don ɗayan yanci Abdullahi bin Mas'ud ya ra'ayin ga yadda aka yi mun tabbata Sa'ad bin Abi waqas da sauran sahabbai sun ce da haka aka yi daga baya aka shahi don haka sai mu yi daidai wanda suka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi kuma abdullahi bin mas'ud sai mu bashi uzuri mu ce bai sani ba shi ma yadda yake son bai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam har ya baggarin su ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam tun cikin wahala annabi na shan wahala ya bar su ya zo yana annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ba dan makka bane ba dan madina bane alhudali ne ya tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama kuma ya tashi wani gari can yana koya mutane addini da ya san haka ne da ya bi shi irin wannan kuskure an same shi ga kowa cikin sahabbai an samu wata ran Umar yayi irin wannan wata ran Abubakar bai san bai san mirasul jadda ba wata ran wani bai san kaza ba wanda ya sani cikin su ya ansa wanda ya samu wani abu ya ansa wanda bai samu kuma ya hakura akan haka nan da ka sai mu ba su uzuri mu kuma mu dauki abin da ya tabbata gare mu ayi باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المأنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن أمه عن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح, فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس imam abu da ce babu ma ya kulo rajulu fi ruku'ihi wa sujudihi babin abin da mutum zai faɗi dan yin ruku'i da sujuda abubuwan da ake faɗi a ruku'i da sujuda sujuda sun kasu kashe biyu akwai zikiri na ambaton Allah akwai addu'a wannan abin da yake faɗi na zikiri ne zai muna gaba zai muna bada abin da aka faɗi na addu'a يتي حدثنا ربي بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى عن موسى قال An-Musa ko. qala abu salama musa ni ayyub an ammihi iyas bin amir an uqba bin amir qala lamma nazalat sabbih sab'a fasabbih bismi rabbikal azim lokacin da wannan ayat ta sauka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ij'aluha fi rukuyikum sai annabi sun sai ce ku sanya ta cikin rukuyi sai ku ce subhana rabbiyal a'la qala faj'aluha fi sujudikum sai annabi ya ce wannan ku sanya ta a cikin sujuda sai ku ce subhana rabbiyal a'la wannan hadisin da wannan duk ɗaya ne akwai illa daga su ɗaya ce don haka nake so a karanta in aka karanta su gaba ɗaya imam um, abu dawud ya ce haddathana ahmad bin yunus qala haddathana layth wa ibn ya'ni ibn sa'ad an ayyub bin musa an musa ibn ayyub an rajulin min qaumihi an uqbatu ibn amir bima'anahu عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talatan annabi ya kasance idan yayi rukui sai ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi so uku wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la so rabbiyal azim ko eh tautana da subhana a'la akwai wanda Allah subhana a'la ne duk wanda da subhanar biyar ala ga ta farko ta haka take da shi amma kuskure ne tabbas ta farko subhanar biyar ala ne wasu nuskohi azim ne ta wasu nuskohi su da dukkanin subhanar biyar ala قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة ayan bisan sai sai ya ce wancan uku ya ce wannan uku duk wannan hadisin ya taho daga Musa ibn Ayyub wannan shine illa isnadin Ah, malamai sun sun ce sadukun ne shek nasuddin albani ya ya za'afa hadisan saboda me saboda wannan illar wanda taliki shek nasuddin albani cikin ku na da'ife ce a ah, to nisoyi sun sabani na ji daɗi haka da'ife ce ko naka sahihi yace sahihi yace tayyib a ah, ba sabani aka samu ba shek nasuddin albani ya ya za'afa hadisan cikin abu dawuda wanda ya sa sahe albani ya inganta hadisin ya inganta hadisi amma ya za'afa wannan na cikin Abu Dawud yana da kyau da aka samu sabanin nusakh a sifatu salatin nabi ya inganta shi yace Abu Dawud rawahu Abu Dawud wa wa wa Ahmad wa Nasa'i wa Nasa'i wa Darqutni wal Baihaqi yace duk suka rawaito shi isnadin ingantacce ne sadaka eh, hadisin ya inganta amma isnadin yana da matsala sai albani ya za'afa ga wannan dama na gaya muku yadda ya abu dawud ko isnadin ɗaya zai dibi ya za'afa sabani irin silsilar da'ifa sabani irin irwaul galil irin sifatu salatin nabi da yanzu aikin ne yake zai tsaya ya diba ba wai isnadin ɗaya yake dibi ba sadaka za ku ga a wata nuskohi ya za'afa shi amma ya inganta hadisin saboda isnadin ne saboda wannan bawan Allah ya kasance ya za'afa ya za'afa wannan isnadi kun ga a cikin sujuda ruku'i ta ce subhana rabbiyal azim a cikin sujuda fa ta ce subhana rabbiyal a'la domin sujuda ta fi kaskasci ga Allah mutum ya kai goshi kasa gaba ɗaya sai ya ce subhana rabbiya sai ya ce al'a'la sai ya nuna ɗaukaka Allah maɗaukaki amma nan bai ce subhana rabbiyal a'zam ba sai ya ce subhana rabbiyal azim domin ruku'i hali ne wanda bai kai ga sujuda karkasta ba don haka lokacin da ce kai kai ne ga kasa ya kasance ta ce hali wanda ta kowane nuna kaskasci ga Allah da ka saki ka nuna cewa babu Allah sai ka bashi babbar siffa kace subhana rabbiyal a'la a tsakiya tabbatar ma Allah al'a'la wanda ya fi komai ɗaukaka amma wajen subhana rabbiyal azim baka ce al'azam ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan ita ce munasaba da illar da malamai suka ɗauko cikin wannan qala abu daud wa hadhihi ziyara nakhafu Allah takuna mahfuza Imam Abu Dawud yace wannan fa ziyara wa bi yace ina jin tsoron ta kasancewa da'ifi yace ba mahfuza bace amma dai ta inganta hadisai da yawa kamar yadda da na Albani yace uh, Imam Ahmad ya rawaito ta Darqutni da Imam al sun rawaito ta haka ta inganta قال أبو in faradu أهل, أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث ربيع وحديث ahmad بن uh, Yunus. Ah, amma abu da ce wannan duk mutanen Misira ne a cikin wannan hadisin isnadin ah, rabe bin nafi da kuma isnadin ahmad bin yunus isnadin ahmad bin yunus duk dukan su mutanen Misira ne amma isnadin rabe bin nafi ba dukkan su bane mutanen Misira. har zuwa ga abdullahi bin mubarak ba mutanen Misira bane daga musa ah, bin ayyub mutanen Misira mutanen Misira suka fara حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن سلة بن زفرة عن خذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوض إمام أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة قال قلت لسليمان شوبة يتي نتنبي سليمان بن مهران الأعمش نتشي مي ad'u fi salati idza marartu bi ayati takhawuf idan ina sallah ni cimma ayat tsoro ina neman Allah tsari daga wannan tsoro ina addu'a حدثني عن سعد بن عبيد عبيدة سيباني لباري حدثنا سعد بن عبيدة عن مستورد عن سلا بن زفر عن حذيفة أن رسول الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم yace Hudhaifa yace yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi Annabi sallallahu ya kasance yana cewa a cikin ruku'i ne yana cewa subhana rabbiyal azim wa a cikin sujuda kuma yana cewa subhana rabbiyal wa ma marra bi ayati rahmatin illa wa qafa indaha kuma sadda muna sallah bai taba wuce wata aya da ta ambaci rahama ba sai ya tsaya inda take fasa'ala ya roki Allah wannan rahama wala bi ayati azabin illa wa qafa indaha fata'awwad kun bai taba wuce wata aya da ta yi magana azaba ba sai ya tsaya inda take ya nemi Allah tsayi daga azaba wannan ya yi shi ne a sallar nafila da ya da shi da huzaifa yana cikin gida ne huzaifa ya bishi sallah in sun ka kai aya rahama ya tsaya roƙo in sun ka kai aya azaba ya tsaya nemi Allah tsayi daga azaba a shahid ciki a ruku yace subhana rabbil azim a sujuda yace subhana rabbiyal rabbiyal ala حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده وركوعه سبوه قدوس رب الملائكة والروح إمام أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي هشام بن عبد الملك طيب هشام بن عبد الملك قال حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده تشي النبي صلى الله عليه وسلم كان cewa a ruku'i da sujuda yana cewa subuhun quddusun rabbul malaikati wa yana wannan addu'a yana cewa subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh subuhun daga subhanaka ne wato wanda aka fi tsarkakewa quddusun wanda aka fi girmamawa rabbul malaikati Allah kai ne ubangijin mala'iku wa ruhu kuma kai ne ubangijin mala'ikatu wannan shi ake ce madhikul khasi ba'da al'am mala'ika jibril yana da girma da ya ambaci mala'iku sai ya ambace shi shi daban a ce a allatul qadari mala'iku ke saukowa hadda mala'ika jibril ciki bayan shi ma yana cikin mala'iku amma don nuna girma ne nan ma a ce mai Allah kai ne ubangijin mala'iku da kuma ruh wanda ita ce abin da yafi karfi wasu na fassarawa da ruh wasu halittu ne da mala'iku su ma kansu ba su ganin su to amma kaga wannan yana buƙatar dalili ko saboda haka ruh shine mala'ika mala'ika jibril qul nazala bihi ruhul ممتاز حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أمر بن قيس عن آسم بن حميد عن أوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأله ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركأ بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة إمام أبو داود حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب المصري عن معاوية بن صالح شماء المصري عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن أوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أوف بن مالك الأشجعي يتشي ناتاشي قيام الليل تريد النبي صلى الله عليه وسلم أولي داري فقام فقرأ سورة البقرة النبي يتاشي ركعة فرقوا يكرد سورة البقرة la muru bi ayati rahmatin illa wa qafa fasal baya wuce wata aya ta magana rahama sai ya tsaya ya roki Allah rahama wala muru bi ayati azabin illa wa qafa fata'awwad baya tsayawa ga wata aya ta magana azaba sai ya tsaya kuma ya nemi tsarin daga azabat qala thumma raka'a bi qadri qiyamihi sannan annabi yayi ruku'i gwaggwadon yadda yayi tsayuwa ko ko tsayuwa ta yi tsawo da yawa ko tsayuwa ya karanta suratul baqara yayi ruku'i irin na suratul baqara ya kulu fi ruku'i abin da yake maimaita cikin ruku'i ne na cewa subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azma subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azma duk wayannan nau'uka ne na girma wanda Allah ya yake bantu da su al jabarut wanda ke kalle wayar azzalumai in sun taka shi wal malakut wanda yake mallaka komai wanda yake shine shi shike da mallaka dukkan komai akan mallaka ce yake tafiya wal kibriya wanda shike da girman da babu wani girma iri ne saboda ah, wal azama kuma Allah shine mai girma dukkanin su nau'uka ne na girma daban-daban sun sajada bi qadri qiyamihi sanai kuma yin sujuda gurgudu yadda ya tsayuwa thumma qala fi sujudihi mithla zalika sannan a sujuda ta karanta irin wannan ah, thumma qama faqara bi ali imran sanai ta sharaka a biyu karanta ali imran makara a suratun sura ya kama kowace raka'a a karanta mata sura sura a nisai ya ta tafiya amma ila zuwa karshe kaga wannan sallar ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da girma kwarai da gaske ba kowa ke ya tsayawa ya irin ta ba kwarai da gaske amma duk da haka nan dai abin da shahid shine yana cewa subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azma yana fadin haka a sujuda yana fadin haka a ruku'i kan ta muna hadisi na karshe حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصاري عن رجل من بني أيس عن حذيفة من بني أبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استبتها فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه يقول ربي الحمد لربي الحمد ثم يسجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل إمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبه imam abu dawud ya kawo muna wani hadisi na huzaifa irin hadisin da ya wuce mutazu hadisin auf bin malik al-ashja'i imam abu dawud ya ce haddathana abul walid at-tayalisi wa ali bin al-ja'd qala haddathana shu'ba an amr bin murra an abi hamza maula al-ansar an rajulin min bani abasin shine wanda ya wuce mutazu ah, amr bin qais sai aka fika ne a sabu kutubu sita sun wuce mai hadisi nan ilhami ne da aka yi yazo mufam amma kuma malamai sun san shi ba wai za'ifi ne. an hudhaifa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare fa kana ya qulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ba wani ce muku ah, wani na nace nace amr bin qais ko ba shi bane ku koma baya ga can sila bin zufar kun ga shi sila bin zufa shi ya rawaito daga huzaifa sila kun ga shi eh shine asabu kutubu sita suka yi riwaya hadisi shine annan shine rajulun min abs an haka haka ah, ibn hajar al-asqalani yake cewa an huzaifa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl abu zai fasu ne ma ne ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah da daddare fa kana yaqulu Allahu akbar salatan ya kasance yana cewa Allahu akbar har sau uku da zai bude sallah da al istifta yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azma sai karanta wannan bayan ya ce Allahu akbar yace zul jabaruti wal malaku zul ah, malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azma ثم استفتح فقرأ البقرة sannan ya buɗe sallah ta ya karanta suratul bakara a arka a ta farko thumma maraka a fakanar ruku'ahu fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi sannan yayi ruku'i ruku'i ne ya kasance gwagwadon tsayuwa ce da yayi karanta suratul baqara وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم cikin rukuyi ne abin da ya tabbata mai tawaran nan shine subhana rabbil azim subhana rabbil azim thumma rafa'a ra'sahu min ruku'i fa kana qiyamuhu nahwa min ruku'ihi sannan ya dauka ne daga ruku'i ita ma tsayuwar da yayi gurgudun ruku'in ne kaga kowane bakara bakara kenan tayyib ah wa yaqulu li rabbi alhamd yana cewa li rabbi alhamd ثم سجد فكان سجود فكان سجوده نحو من قيامه سنه سجودا سجودا تاي daidai da tsayuwar da yayi fakana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal ala a sujuda sai kuma abin da yake faɗi subhana rabbiyal ala thumma rafa'a ra'sahu min as-sujudi sana ya dauko kai ne daga sujuda wa kana yaqudu fi ma bayna sajdatayn nahwan min sujudihi zaman da ya tsakanin sujuda guda biyu gwargwadon irin sujudar da yayi ne kun ga kowanne tsawon suratul baqara kenan ko wa kana yaqulu rabbighfirli lokacin da ya taso cewa ya kai rabbig firli rabbig firli haka yake cewa tsakanin sujuda guda biyu fa salla arba'a raka'atin sai annabi ya raka'a hudu fa qara fihin al-baqara sai ya karanta suratul baqara ciki wa ala imran wan nisa ya karanta ta farko suratul baqara ta biyu suratul ali imran ta uku suratul nisa'i ta hudu ya karanta ma'ida awul an'am ya karanta suratul ma'ida ko suratul an'am shakka shuba shuba yayi yayi shakka yace shin suratul ma'ida an ga ce min ko suratul an'am kun ga ka hudu dole alfijir ya keto ko saboda tsawon su ko wace ba suratul bakara ɗaya ba a hukuri da za a yi tsawon suratul bakara ɗauka kowa tsawon suratul bakara su juda haka ɗauka kowa daga juda haka ta biyu ali imran ta biyu nisa'i dole ka hudu a wani lokaci annabi sun san ba zai samu raka a goma sha uku da yake cikin dare ba a raka a hudu sai kasance alfiji ya keto annabi ya tsaya nan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ceton mu ya ƙara mai salati ya sa mu haɗu da shi a tafkin alkautara ya ba mu larar karatun sunnar shi ya ba mu ikon tadbikin sunnar shi sallallahu alaihi wa sallam abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu bai in ji ba amin ai akwai tambayoyi biyu uku ku sai mu ansa wannan yake cewa assalamu alaikum malam kayi maganar wani hadisi mai magana kan hatta yamsahu jabhatahu wa ala amamatihi to mutum yana iya kafa hujja da wannan hadisi cewa rawani sunna ce wannan matsala ce da malamai sun tattauna cewa sunna ne kan gaskiya yana da wuya ka wuya kace sunna ne Ah, rawani al'ada ce wanda yake ana yi lokacin annabi sallallahu alaihi ana yi annabi yana sa rawani Abu jahali ma yana sa rawani kowa yana sa rawani su al'ada ce ta garin su gaba ɗaya kowa yana yi sa zane ma haka annabi sallallahu alaihi ya sa zane Abu jahali ya sa zane don shi babu inda ake gane sunna kuma in ba ku kaida da sauki ake ganewa inda ake gane sunna ga irin waɗannan abubuwan in annabi yayi umuni a yi ga irin wa'annan abubuwan na al'ada misali yanzu muna da abubuwa guda biyu da ake shafa wa ido akwai kwalli akwai ismid ismid sunna ne kwalli ba sunna bane to in ba samu hadisi ɗaya ba da ce annabi ya ce a shafa kwalli tare da cewa shi ya shafa amma ismid sai annabi ya ce a shafa tun da ya ce mu shafa za ka sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yana sa zane guda biyu bai kai su ga idon saunin shi sa zane ba sunna bane amma kaiwa ɗagewa sunna ne saboda ya ce a ɗage ina fata kun fahimta ko saboda haka in wa'in abuwa na al'ada ana gane ne sunna ga umarnin da ya ce a yi, ba ga in kawai ya yi ba don annabi ya shiga tolar shiga tolar bai zama sunna amma sa kafar da kai na dama da umurtar da sai zan wannan shine sunna domin gabatar da dama amma wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam kai akwai wanda yake don mutun ne shi mutun ne zuwa kasuwa kamar da Allah ya ce ko wani annabi annabi ya tafi kasuwa yayin biyan bukata irin cin abinci wannan wanda musulmi na yi kafiri na yi kowa yana yi wannan ba za a ce sunna bane akwai kashi na biyu wanda yake don yana balarabe dan makka sa zane shaha kwalli sa rawani wannan dukkanin shi dukkanin shi yana yi ne don yana domin haka duk wa'annan ba a samu ya ce in an yi galare nawa za a samu ba saboda haka sa rawani ba zai zan sunna ba yana cikin sunnoni al'ada ya kasance al'ada ne na mutane ana yi amma duk da haka nan akwai bambanci tsakanin rawani na musulmi da rawani da ba musulmi na musulmi ba kamar yadda akwai bambanci tsakanin sa tuwani na musulmi da wa'anda ba na musulmi ba sa rawani na musulmi shi ne sun ce na sun shike da tahnik irin na ya tahnik yana da zubaba yana da misunanci zubaba kun san zubaba ko wanda ke zuwa baya to abin da ya hada wa'annan guda biyu ko ɗaya daga cikin su shine rawani na musulmi wanda ya hada duka shine cikakken rawani wanda yake wannan cikakken rawani ne wanda musulmi suka yi sawa a da watan wayan da ahlul kitab ba sa ba daga bayan samu ahlul kitab a wajajen kasashen laraba daban-daban ba makka ba suna sa nasu bayan musulunci ya watsu ya kasance nasu bai da wannan kawai kulli ne haka don shi ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yake cewa wanda bai da haka ba a shawa gare shi wanda bai da irin wannan tahnik din ba mutum ba zai shafa ba zai shafa gare shi ba domin ya tashi daga irin wanda musulmi suka suka yawan sawa a lokacin da suke yaki amma dai rawani insha Allah sunna ce ta al'ada sa shi daidai ne sa shi daidai ne har in kasa kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam tunaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rawani mazan sa ba insha Allah zaka samu ladar son da kake wa koyi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai sa ka soki wani cewa bai sa ba ko ka soki wani cewa me yasa ya sa kaza da kaza wannan bai taso ba wallahu ta'ala alam wannan yace rahimakallahu malam addu'a wadda ake yi idan mutum ya karanta ayan rahama da azaba shi a cikin sallar farilla ne ko sallar dare abin da ya zo ga wannan hadisi cewa cikin sallar nafila yake yi cikin sallar dare wasu malamai su dubi akan cewa ana yi a cikin sallar farilla amma a boye ba a bayyanawa don haka yanzu sai ya kudurta cewa yana roƙo Allah akan haka amma inda ya zo kwata kwata shine a cikin sallar nafila da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wallahu ta'ala alam abin da muka faɗi dai Allah ya bamu lada kuskure da muka yi Allah ya shafe shi zukatan mai shafe da tahon subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk